biyo bayan hare-haren ƙonar bakin wake da aka kaddamar a garuruwan yola da kuma kano a kwanakin baya da ya janyo rasa rayukan mutane masu yawa da kuma raunana ɗaruruwan mutane masana harkokin tsaro sun shawarci jama'a da su ƙara ɗaukar matakan tsaro domin rage yawan barnan da hare-haren kan haifar halin koyon kula da jama'a ke yi ga sha'anin tsaro shi ke ba da dama wajen kaddamar da hare-haren sabi da haka an buƙaci mutane da su kula wajen fannin tsaro na ƙashin kai domin rage tasirin da hare-haren kan yi masana harkar tsaron dai sun shawarci al'umma da a tsarara matakan tsaro na ƙashin kai a wuraren ibada kasuwanni tashoshin mota da kuma makarantu laftanar kanar isa gwani ritaya ya yi ƙarin haske shawara na ga wuraren da aka ɗau yannan matakan tsaro kar a yi sakaci a ci gaba mutane kuma su yi haƙuri don duka kiwon lafiya muke nema ya fi gara ma wannan caje-cajen da ka rasa ranka za a iya haɗuwa da 'yan sanda sai su horar da mutanen da suke irin wannan aikin so za su san yadda za su yi in aka haɗa ba aka nemi taimako daga wajen 'yan sanda na kyautata zaton za su yi murna su taimaka su koyar da duk wanda suke son su dauki irin wannan tsaro. wani mai fashin bakin al'amuran yau da kullum alhaji adamu Maidala ya buƙaci al'umma da su zage dantse kan batun tsaro na kai da kai a suka canza salo suna shiga cikin jama'a suna dane dane goma to ba mu iya kare wannan abu sai jama'a din da ake dana din saboda haka dole ne jama'a su lura da kansu su dinga daukan matakai a masallatai da coci-coci da kasuwanni da turin taron jama'a a dinga cajewa kada a gajiya in an yaka insha Allah za su samu sauki abu halin yanzu dai wuraren da ake bincike da suka hada da na ibada kasuwanni da tashoshin mota ba a yin sa sosai idan aka yi dubi da yadda yake a watannin baya abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya